Sashen yada labarai ta intanet na Daily Trust ke gabatar muku da Shirin Najeriya a yau. Masu sauraron mu Assalamu alaikum Halima Jimarauce da sauran abokan aiki ke muku fatan alheri da barka da warhaka ta cikin wani sabon Shirin Najeriya a yau. ta dai juma'an nan da ta gabata babban bankin Najeriya ya fara sakar ma bankuna tsabar kuɗi kuma ya umarce su su yi aiki a ranakun Asabar da Lahadi a wani ƙoƙarin neman sauwaƙa ma 'yan Najeriya kuncin rashin kuɗin da suke fama da shi. Tun da gwamnatin Najeriya ta ƙaddamar da manuwarta ta sauya fasalin kuɗi da kuma taƙaita hada-hadar kuɗi hannu da hannu. Shin ko matakin da babban bankin na Najeriya CBN ya ɗauka ya yi tasiri? Ko bankuna sun fara bin umarnin babban bankin? Yaya kuma mutane da ke cikin matuƙar buƙatar kuɗi, shin sun fara gani a ƙasa ko kuwa? Ku biyo shirin namu na yau ku ji halin da ake ciki a jihohin Borno da Kano da kuma Ogun game da wannan batu na sakin Naira a faɗin Najeriya. Amma da farko Muhammad Awul Suleiman ya tattauna da Sunday Michael Ogu. editan kasuwanci da hada-hadar kuɗi na Daily Trust domin neman ƙarin haske akan wannan mataki da babban bankin CBN ya ɗauka. Bankuna sun bi wannan umarni kuwa? bankuna sun bi matsalar shi ne lokacin da wannan sakon ta fito kusar lokacin tashin aiki ne ranar juma'a so yawanci ba su samu damar koma babban bankin najeriya su samu kuɗi da za su ba wa mutane suka shigo eh, weekend ba so yawanci eh, kafin mu samu isasshen compliance sai monday randa hmm. za samu damar su koma banki su karbi wannan kuɗin eh, ya zama ta wanka mutane sun samu damar sun shiga bankuna za su samu kuɗin a take to amma a rahotannin da kake samu a najeriya jihohi 36 shin a duka jihohin bankunan sun bude in ba ka da cash din babu wani amfanin budewa ka bude mutane suka sha wahala suka shigo suka same ka dan ka ka ba su hakuri ai wannan kuma sai ja wani hali daban eh, so mazar abin aka samu shine wayanda suke da cash din suka karba kamar ranar thursday da ba su gama rabawa ba friday din nan su suka samu daman budewa saturday da sunday a haka din ma ban tsammani suna da isheshen cash din ba kawai ba mu a tunanin mu ranar monday ne za su samu isheshen implementation za su samu shiga su samu irin kuɗin da suke so su kuma fito su raba mutane a kuma zuba a atm mutane su samu damar karɓa idan ba lallai sai ka shiga cikin ka tattauna da masana harkokin kuɗi da harkokin kasuwanci da yawa a najeriya wannan hukunci da babban bankin najeriya ya na canza kuɗaɗe da kuma kokarin cewa sai an koma amfani da kuɗi harka kwada hada kuɗi ta intanet wato kamar yadda yake cewa cashless policy shin wannan ya yi wani amfani kuwa wannan zai yi wuya ni in zo na nan an gaya maka abin da yasa yawancin aka shigo da irin polisi din nan yakan ɗauki lokaci kafin a ga amfanin ba lokaci ba ba a gama polisi a take ka ga amfanin polisi din nan gaba ne za mu san ko wahala kawai muka sha ko kuma yana da amfani amma akwai abubuwa da da za mu iya lissafa da muka ga gefen da muka ga canji banda wahalar da aka sha yawancin mutanen da ba su da account da bankuna yanzu nan sun yi kokari duk sun bugu da account sama da eh, mutane miliyan goma a wannan lokacin da muke kaga da ba sa harka da banki yanzu nan sun samu dama an buɗe musu account suna iya harka da banki har su samu loan da sauransu wannan gefe ɗaya ne sai kuma yi maganar sata mutane da yake yawanci a hanya kaga shi ma ya dan ragu kwana biyu na kodayake da yake kwanan nan da mun dan ga cewa sun soma dawowa amma lokacin da ake wahalan kuɗin nan kwata-kwata kusa koyi na shiru ah, muka je ba mu san ko dan cash policy din bane ko ko kawai masu zata mutane ne kawai suka suka hakura suna jira a fidda sabbin kuɗin kafin su cika gaba da nasu harkar ba sani ba dai amma still ah, muka dan bada lokaci abin da ya kama daga nan zuwa ƙarshen shekara za mu ga amfanin wannan policy din da aka aka hidda kaga kenan za a ci gaba da amfani da tsabar kuɗi wancan tsarin da aka ɗauko na cewa a rika hada-hada kuɗi ta intanet zai zama ya ɗan samu na ƙasa kaɗan. Eh, akwai wannan amma kuma kakamanta akwai ko da yake an dawo da amfani da kuɗin akwai limit ba cire wannan limit din ba eh akwai adadin abin da mutum zai iya karba a rana ko kuma a sati wayannan ba su cire baya ba su ije wannan ba so yawanci dai abun an dan samu cigaba inda kuma ka faɗa an dan samu setback wato an dan samu dai na ƙasa kenan na ƙasa kenan a hmm. wani gefe. amma eh, nan da gaba kaɗan za mu ga amfani duk wayannan abubuwan wahalan da muka sha ɗin kamar daga gefe-gefe za ka ga kamar jama'ar najeriya yanzu sun koyi wani salo na ɓoye kuɗi ko da mutum babu abin da zai da su sai ka ga ya karɓa ya ajiye a gida saboda ya san je neman su zai sha wahala to kana ganin yanzu da aka dawo da ba da tsabar kuɗi wannan halin zai canza ko kuma dai shikenan an ƙara koya wa mutane da ɓoye kuɗin da ba su ba su a lokacin na ma ka asali abin da ya kawo wannan halin shine mutane ba sa so ka kashe na hannunka ka je za ka nemi ƙari ba ka samu ba ko kuma ka je ka walan da kanka ka yi kwana ɗaya biyu uku a layi kana jira ka samu kuɗi wannan ɗan directive ɗin da suka bayar na nan juma'a ɗin zai ɗan dawo da wasu ɗan confidence haka domin kana rike da kuɗi ka san in ka kashe kana iya zuwa atm ka samu ma abin da zai sa ka kana boye kuɗi a gida tunda in kana eh, aje kuɗi a gida ma shi ma yana da nasa nasa eh, matsalar so in suka ci gaba da abin da suka ce din zuwa abin da ya kama daga nan zuwa sati daya sati biyu zaka ga mutane sun so sakewa za su daina aje kuɗi a gida za a dan samu irin juyeje yanda ake samu abubuwa su koma noma Muhammad Awal Suleiman kenan da Sunday Michael Ogu, editan kasuwanci da hada-hadar kuɗi na Daily Trust. To bari mu ji ko da gaske ne bankunan sun saurari kiran babban bankin Najeriya kuma sun yi biyayya? Wani hali ake ciki a Maidugurin jihar Borno? A sunana Hamisu Kabir Matazu, babban wakilin Aminiya a jihohin Arewa maso gabas. Ya bakin zagayawa da na yi bankuna na ga mashina wa'annan da ke ba da kuɗi suna ba da kuɗi sai dai akwai layi amma kuma layin bai kai yadda yake a da ba za mu iya cewa wannan doka ta ɗan yi tasiri saboda an samu ƙaruwar sakin kuɗin ga jama'a amma dai har yanzu akwai layuka wajen ba da kuɗaɗen. An gaida Hamisu Kabir Matazu, shugaban ofishin Daily Trust a jihar Borno. Shirin Najeriya a yau kuke sauraro daga sashen yada labarai ta intanet na Daily Trust. Kuna iya sauraron shirin a lokacin da kuke so a shahinmu na Aminiya da dailytrust.com ko ta kahohinmu na sada zumunta a facebook.com slash trust ko a twitter.com slash trust Kuna ma iya lalubo shirin Najeriya a yau ta hanyoyin sauraron shirye-shiryen podcast kamar Apple podcast ko Google podcast ko Buzzsprout ko Spotify ko kuma tune in radio. Haka kuma ana jin shirin Najeriya a yau ta gidajen rediyon da suka hada da Nas FM a kan mita 89.9 a Yola jihar Adamawa. Da Unity FM Radio a Jos jihar Plateau a kan mita 93.3. Da Progress Radio a kan mita 97.3 a jihar Gombe. Sai ba Badegi rediyo a Mina jihar Neja a kan mita 90.1 da kuma Freedom Radio a kan mita 99.5 a zangon FM a kanan Dabo. Daga jihar Borno mun yada zango a Kano, don mu ji ko bankuna sun hwara sakin kuɗi ko kuwa. ga wakilin Musalim Umar Ibrahim. Yanzu haka mana nan kan titin Maiduguri Road a jihar Kano, sannan wannan titi yana da akalla bankuna guda tara. Akwai bankin Unity, akwai bankin Stanbic, akwai Charge, akwai jais bank akwai eco akwai union akwai first bank akwai uba akwai zenith bank akwai kuma fidelity bank ah, sannan kuma mun tarar da cewa a ah, waɗannan bankuna guda tara guda hudu ne kawai suke ba da shi wannan kuɗi a atm amma ana samun waɗannan kuɗaɗe a cikin bankuna hayaniya da kuke sauraro a yanzu haka sauraniyar mutane ce a ɗaya daga cikin waɗannan bankuna inda suka zo suke layi za su ciri kuɗaɗe da za su yi amfani da su mun tattauna da wasu daga cikin su kuma ga abin da suke cewa sunana Ahmad Ibrahim Yarima. Ga ka wurin ATM da ka zo cire kuɗi. To za ka gaya mana halin da ake ciki? Eh to gaskiya halin da ake ciki yanzu ba abin za zamu ce sai dai alhamdulillah sakamakon a baya yanda ake shan wahala wajen cire kuɗi sai ka zo tun safa ka yi ne baka ma ka samu ka cire ba wani ma sai ya zo sai layin kansa ya zo ya kare to amma yanzu alhamdulillah gaskiya kuɗi yana sarfa daidai gwargwado za ka shiga ciki ka cire kuma kan ATM ma gashi a waraka dai ana suna bada ba wata wahala ko wani kalubale a gaskiya dai yanzu ba wata wahala kuma ba kalubale ba abinda zamu ce sai dai alhamdulillah Abdullahi Muhammad. Yauwa ka zo cira kuɗi ba za ka gaya mana halin da ake ciki. Eh alhamdulillah kuɗi suna samuwa ne ana cire Na cira. Dubu ɗari a cikin banki. ko yaya yanayin samuwar kuɗin? Eh gaskiya suna samuwa yanzu gaskiya ba kamar da ba. A ana bin layi amma dai ba kamar da ba ba kai kwamfiyarin ɗinsa da da ba. Sana Bello Tanko Idiri. to ya gashi ka zo cire gaskiya alhamdulillah yanzu kam sai godiya tunda na zo yau standing ibts na cire dubu ɗari kuma gashi yanzu sake cire dubu arba'in akan atm jiya kuma na cire dubu ɗari kaga sai godiya ga Allah amma gaskiya ji jikin mutumina ana shan wahala eh an sha wahala ka riga an sha har ma saba da shi yanzu kuma mun ga abin ya dawo mana sabo kawai ka cire ɗari jiya ka cire ɗari da arba'in yau ya yanayin wahala ana shan wahala wurin cira ana bin layi sosai ko kuma a gaskiya da sauki nun da kamar da ne da na zonan da kyar mai samu duba shi tun safe amma yanzu kwata-kwata na zonan maka yawa biyu na shida dubu dari da arba'in a ga sai godiya ko an gaida salim umar ibrahim daga kano Daga Kano mun shalla jihar Ogun can ma domin mu jiyo ko naira ta fara yawo a gari ga wakilinmu a yankin Abbas Ibrahim Ɗalibi. A yanzu aka gani a unguwar Okelewo garin Abekuta unguwa ce da ta tattara bankuna da dama mutane suna tunturundu suna shiga bankuna sannan kuma suna kan layin atm har zuwa yanzu ma gashi mutane bila adadin suna kan layin atm suna karban kuɗi ga bankin sterling a gefe na can ga polaris bank gabana kaɗan ga gt bank ga dai sauransu nan yanzu haka yana tare da wani wanda shi ma yake kan layi yana ƙoƙarin ya karɓa kuɗi a sterling bank sunana shafiwa imran ok mana shafi ibrahim me ka. muna sai da kayan ɗanye ne aka su kabeji su kukumba watamilo da sauransu ne kuma ga shi yanzu na ganka a banki tun safe dai akwai mutane a banki sosai kuma mun je mun hau layi mutane suna iga suna fitowa suna karbowa to sai dai ba mu san iya adadin abin da ake barwa ba tun da layi bai shigo kama ba tukuna muna dai saurare kuma layi ya kusa zuwa kanmu kana ganin za a dan samu sauki kenan wannan matsala na rashin takardun kuɗi a hannu kenan ha insha Allah dama abin da ya kawo matsin rayuwa ai rashin kuɗi a hannun jama'a ne so idan kuɗi suka wadata a hannun jama'a yawanci kuncin rayuwa da matsi zai zai dan ragu musamman a cikin wannan lokacin da ake ciki kana ganin wannan mataki zai sa kuɗin su wadata kenan muddin bankuna na bayarwa eh confirm in dai banki za su ba da kuɗi yadda ya kamata kuɗi zai wadata hannun mutane damuwar da kawa ce banki sun hana kuɗi shine kuɗi za su yi karanci a hannun mutane idan kuɗi kuɗi ya karanci hannun mutane to dole matsin rayuwa ba zai damu al'umma idan aka kwatanta yawanci layukan da suke a bankunan yanzu da safe za a ga bankunan layukan sun ragu matuka wannan ne zai iya nuna cewa e tabbas mutane suna shiga ana ba su kuɗin kamar yadda babban bankin najeriya ya umarta daga Abeokuta, Abbas Ibrahim dalibi. An gaida wakilinmu a Legas da kuma sauran jihohin kudu maso yammacin Najeriya Abbas Ibrahim dalibi. Za mu ci kaji, don kuɗi ya samu za mu ci kaji. Dole za mu ci kaji, idan kuɗi ya samu za mu ci kaji. Lallai za mu ci kaji, idan kuɗi ya samu za mu ci kaji. Za mu ci kaji, idan kuɗi ya samu za mu ci kaji. Karshen shirin Najeriya a yau kenan na wannan lokaci sai mun sake haɗuwa da ku a shiri na gaba da izinin Allah. Yanzu a madadin abokin aikina Muhammad Awal Suleiman da wakilan Hamisu Kabir Matazu a jihar Borno da Salim Umar Ibrahim a Kano da kuma Abbas Ibrahim Ɗalibi a Legas da kuma sauran jihohin kudu maso yammacin Najeriya. Halima Jimarauce ke sallama da ku, ku huta lahiya.